Foto na tara Ayuba adali gaban Allah Nan mun ga wani mutum da ake ce da shi Ayuba, yana miƙa haɗaya ta ƙonawa gaban Allah, Ayuba yana sujada ga Allah ɗaya mai gaskiya, baya bin hanyoyin Shaiɗan. Ayuba yana da ɗa bakwai maza, da ɗiya uku mata, yana haɗaya sabili da su. yana roƙon Allah ya gafarce su idan sun saba masa ta kowace hanya. Allah ya ji daɗin Ayuba, Allah ya albarkaci Ayuba da wadata, yana da dabbobi da yawa, kuma yana da barori da yawa. Wata rana can sama, Shaiɗan ya zo ya kai ƙarar Ayuba gaban Allah. Shaiɗan ya ce, ayuba yana yi maka sujada saboda ka wadatar da shi kurum idan ka ƙwace dukan dukiyarsa zai kuwa zage ka ya ce allah ya sani ayuba adali ne a wurinsa ya sani kuma ba shi da aniya sai abin da zai gamshi allah saboda haka ya ba shi ɗan dama ya ƙwace dukan dukiyarsa